ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Dr. Maurice, kashi na tara. Baiwar Allah mun kusa kaiwa ƙarshen titin ɗan Hassan fa, ko biki san gidan ba ne? Ya tsanci murya mai na fef ɗin wanda tun ɗazi yake mata magana, amma ba ta ji ba saboda ta faɗa zurfin tunani. Yi haƙuri don Allah, ta faɗa tana duba hanya. Ta ƙara da salati ganin sun baro kwana gidan a can baya. Wallahi hankali na ya tafi wani wurin ne daban. To amma baiwa Allah ai kamata yake riƙa kallon hanya tunda ni ba sanin gidan ne ba. Ya faɗa a kufula yana juya kan nafef ɗin. Ka yi haƙuri don Allah sai in ɗan ƙara maka wani abin. Jan haka ya shiru da ƙorafinsa. Tafiya ta kusan minti biyar ce ta kawo su gidan. Ya ajiye ta ta sallame shi. ta kutsa kai cikin gidan sai dai mai gadin ke sanar da ita ba sa nan hakan kuma ba karaman daɗi ya mata ba da bashi ta ce ya ajiye musu Gidansa tana fa maimakon gidansa sakina tana buƙatar kasancewa ita kaɗai a halin yanzu ba ta son ganin kowa sanin duk wanda ya ganta zai fuskanci sauyin yanayi a tare da ita Anta Fa'iza ta gama lissafin kuɗin ankon da za ta aika gidan mu mai Hadiza. Nabila da ke gefenta ta ce mama dan Allah karki asara kuɗin ke ki siya min. Don wallahi ko kin siya ni dai ba zan sa ba. sai na siya wa su Nafisa. Wallahi ni ko gidan ba zan je ba, gobe ma zan tafi Kaduna gidan Baba Iro, wato ƙanin mahaifinta. Baki isa ba, ai bikin nan kin je shi kin gama. So kike ki ja min surutu? Allah mama zuciyata za ta iya buga idan na tsaya. Ta faɗa tana ƙara shewa da hawaye. Anti Fa'iza ko da kallo ta bi ta tana mamaki irin soyayya da take wa Muhris. Allah ya yi miki wahala. Ni dai mama ki riƙa min addu'ar ya so ni kawai. Zaki an fa'iza ta ja tana faɗin kina da aiki a gaban ki Nabila. Ita kuma ta miƙe ta bar wurin tana zumbura baki. Kwance take akan katifar ɗakinta, kusan awanni biyu tana ta tunani, wanda iya hasashenta da lissafin ta Amsa ɗaya ce a zuciyarta, ta kamu da soyayyar Dr. Maurice ba tare da ta farga ba. Ƙoƙarin ƙaryata hakan take, amma zuciyarta ta kasa barinta ta aiwatar da haka. Ta yaya hakan za ta kasance? Me yasa zuciyata za ki jefa ni a soyayyar mutumin da ba tsara na ba? mutumin da anta sakina take mutuwar su mutumin da gabe ke da zama mijinta ya zama dole na gaggauta ya kice shi daga zuciyata ta. faɗa tana miƙewa zaune jin kiran sallar la'asar bayan wasu kwanaki komai aka saka a rana to tabbas yana zuwa yau ta kama laraba a rana aka soma bikin sakina da muhriz gidajen biyun na mumi hadiza da mumi hindu cike yake da al'umma annabi ana ta shirye-shiryen tafiya kamu wanda za a yi karfe hudu Amina event center Nanaku, a wannan kwanakin ƙoƙarin yaƙi da zuciyarta take wurin hana ta tunanin Dr. Morris da yaƙi ce soyayyarsa da take ganin ba mugun kamu ta mata ba kuma ba ta yi nisan da za ta gagare ta cirewa ba. Tana idar da sallar la'asar Atika na shigowa ɗakin cikin ado na wata atamfa da mumiyin da ta basu na fitar biki. Au, wai biki shirya ba? Kowa fa ya shirya har wasu motocin sun fara wucewa. Cewar Atika tana nufar madubi ta ƙara gyara zaman mayafinta. Ni dai ina gida, ba na son hayaniya da kiɗe-kiɗe. sha ai ko kallo zai barki, kuma bikin uwar ɗakin ki guda ki ce ba za ki je ba? Gaskiya idan ta ji ba za ta ji daɗi ba. To wa zai faɗa mata? Dubban mutane ne za su hallara, ba lallai ta ankara ban je ba. Shi kenan, ni ba rana tafi kan na rasa mota. Ta faɗa tana ficewa da sauri. Nana ta jingina da kanta a bangon ɗakin. Ba komai ya hana mata zuwa ba sai gujewa ganin Dr. Morris, ta yi wa kanta alkawarin cewa ba za ta sake bari ta haɗu da shi ba har sai ta tabbatar wa kanta babu sauran soyayyarsa a ranta idan ta tilimce tana sauraron bugun zuciyarta da tunanin rayuwarta kamu ya kamu guri ya haɗu ya tsaro kama daga abincin da aka raba a wurin zai tabbatar maka ba ƙananan kuɗi aka kashe ba ta ya zo ya waƙe amarya da ango hamisu bireka ma ya zo ya yi nasa mutane sun nishaɗantu matuƙa manya masu ji da nera ke kai kawo a wurin amarya ta sha ado da ya mata kyau sosai shi ma ango ya yi kyau matuƙa sai dai fuskar nan tasa babu walwala yana dai ƙoƙarin yin murmushi ne kar mutane su fuskanci baya maraba da auren atika ko sai faman lodon abinci take tana cikawa a jaka bakinta ya kasa rabuwa wurin kallon su alijita a zuciyarta faɗi take gaskiya kallo ya bar nana har kusan tara na dare gidan tsit ba a soma dawowa ba nana ce kaɗai a gidan sai securities ganin kusan tara kuma ba ta son yin dare ta sa hijabinta ta fito zuwa gida a ƙofar gida ta ci karo da yaya zubairu ina wuni ta gaishe shi sai ya amsa mata da faɗin ki shiga ki gyara min ɗaki da mamaki ta ɗago ta kalle shi kina kallo na za ki wuce ne ko sai na gare ki ya faɗa cikin tsawa jiki yana tsima ta shiga ɗakin nasa wanda yake a wajen gidan dama kuma duk samarin gidan ɗakunansa a waje yake da kallo take bin ɗakin ya yi kaca-kaca kayansa ko ina ga kwalayen sigari da karan sigarin da aka sha aka kashe gaba ɗaya ɗakin wari kawai yake sai ta ja hijabinta ta toshe hancinta tana mamakin ƙazanta irin tasa kayan ta soma tattarewa wuri ɗaya jin kamar motsin mutum ya sa ta jiyo idan ta ya sauka cikin awal wizi da ya fito daga ban ɗaki yana ta cikin tsananin tsoro ta baya tana nufar ƙofa sai dai me ƙofar a rufe hakan ya tabbatar mata plan suka haɗa da yaya zubairu shi ya rufe ta ta waje Dariya yana faɗin haba kyakkyawa, ki bani haɗin kai mana. Yau kawai rana ɗaya mu kwana tare mu mori juna, ni ma na ɗanɗanin ni'imar da kike da ita. Ba za ka taɓa samun abin da kake so daga gare ni ba, kuma wallahi ka gaggauta ƙyale ni, ko kai da na sani a rayuwarka. Dariya ya bushe da ita yana faɗin ashe kina da baki haka? Kafin ta sagana ya fusgo ta yana ƙoƙarin haɗa jikinsa da nata. Wani ƙarfi ne ya zo mata wanda bata san tana da shi ba, ta hankaɗe shi da ƙarfi ya yi baya. Ya ɗago yana faɗin ke? ashe yar iska yarinya ce ke wallahi yau sai na miki kaca kaca ta ya fusga har yana rabewa biyu da kai masa cizo a hannu ya sake ta yana yarfar da hannu cike da azaba kafin yayi wani yunkuri ta rarmo kwalba a gefe ta buga masa a kai ihun da ya sa ya zubar da tasowa da sauri ya bude kofar ganin ko lafiya yana shigowa na ta fice a guje bata shiga cikin gida ba sanin halin yayi zubairu da haka ta wuce gidansa sakina ya yi zubairu ko ganin awal wizi a cikin jini ya dura wata uwar ashirin yana faɗin wallahi yau na lahira sai ya fi ki jin daɗi sannan ya taimaka masa suka nufi kemis a galabaice ta iso gidan yan kamu duk sun dawo da kofar baya ta bi yadda babu mai ganinta ta shiga ɗakin atika tana haki lafiya ke kuma me ya faru cewar atikar a ruɗe nana ta yi zaman dirshin a ƙasa tana fashewa da wani kuka mai cin rai da raunana zuciya mai sauraro raɗaɗi zafi haɗi da ciwo take ji a zuciyarta ciwo da taban da ke zuciyarta na tsawon shekaru uku ya dawo sabo jiki a sanya ya atika ke rarrashin ta cike da damuwa yayin da ta ɗora kanta akan kafaɗar atikar tana zubar da hawayen bakin ciki sai dai sakina ta ga shigowar na na lokacin da ta rako su ƙawayenta bakin mota za su wuce gida kuma daga yanayinta ta tabbatar ba lafiya ba hakan yasa ta nufi inda take don ta ji lafiya sallamar sakina yasa ta ɗago rananin idanunta wanda suka yi jajir saboda kuka cike da tsantsar damuwa ta ƙaraso ciki ta umarci Atika da ta ba su wuri. Zama tai a gefenta tana faɗin mai mutanen gidan naku kuma suka yi. Na san baki da matsala sai daga gare su. Ba tare da ta tsaya wani tunani ba ta zayyane mata komai. Inna lahi wa inna ilaihi raji'un. Sakina ta furta tana sauke nan nauyi ajiyar zuciya. Cike da tsantsar damuwa ta ce halayyar mutanen gidanku tana ba ni tsoro, mamaki, gami da al'ajabi. Amma dan Allah ina so ki kwantar da hankalinki. Kar ki sa damuwa a ranki da zai sa ciwon ki ya tashi. In sha Allah matsalolinki sun kusa raguwa na san ba zan iya magance miki duka ba amma zan yi ƙoƙarin kawar miki da su kai ta ɗaga cike da gamsuwa da zancen sakina sanin ita kaɗai ce ke nuna mata ƙauna ta tsakani da Allah ita kaɗai ke share mata kokanta zan tafi kar a neme ni ki samu ki kwanta ki huta ta faɗa tana dafa kafaɗarta kana ta miƙe ta fita ajiyar zuciya ta sauke sanar da sake na matsalar ta yasa ta rage wani nauyi a ƙirjinta sai ta tashi ta ɗauro alaula ta gabatar da nafila raka a biyu tana kai kukanta ga mahaliccinta da zafin nama ya zubaida ya banka da kofar ɗakinta ganin babu kowa ya kwafa ya fito yana faɗin duk gidan uban da kika je ai zaki dawo mumiyin da dadi na zaune a falo suna tattauna tsare-tsaren bikin sakina ta yi sallama ta shigo suka amsa a tare kusa da momi ta zauna dadi ya ce ya dai daga gani akwai magana a bakinki murmushi ta yi tana faɗin dama wata alfarma nake nema a wurin ku don allah ku amince na tafi da nana da ina so ta rika taya ni da wasu aikace-aikace zan fi jin daɗin aikinta akan duk wata mai aiki da za a kama amma na ban san baki da wayo ba sai yau budurwa kamar na zaki tafi da ita gidanki ni na rasa me yarinyar nan take miki kika liƙe mata haka mumi na yarda da ita ne kuma tana da hankali da Allah gafara rufe wa mutane baki mara wayo kawai me ya abin rashin wayan anan kuma ta fa kun cika gutsuri tsoma wallahi me abin tashin hankali a tafiya da nanan ai gara wacce ta san halinta kika san wacce za a jajibo mata a can sai ya juya kan sakina na baki izini ki tafi da ita tashi ki je na gode dadi ta faɗa cike da murna mumindu ko kamar za ta siki washe gari safiyar alhamis tsakar gidan suna na kaman kullum kowa ya hallara ana ta karin kumallo da tsigumi jara ta ce anya na a gidan nan ta kwana kuwa ke da kika damu da ita kenan dama wai san lokacin shigowarta da fitarta dusan da ta ga dama take shige da ficenta in ji rabi ina jara ma ta karɓa da faɗin wataƙila tana can ɗakin wani kwarta yarinya yadda kika san karya haka suka dinga aibata na kowa na tofa albarkacin bakinsa Na na baccin ta rabi da rabi ta yi amma alhamdulillah ta tashi tana jin sanyi-sanyi a zuciyarta ta yi wanka ta shirya cikin kayan atika don san ba ta murmurin komawa gida sanin fitina da ke jiranta don ko rantsuwa ta ba za ta yi kafara ba ya yi zubairu ba zai batta ba momi ina kwana sakina ta gaishe ta lafiya ta amsa ba yabo ba fallasa fitowa ta kenan daga wanka tana shiryawa da jiyo ta dubi sakina tana faɗin tun kin zaɓi tafiya da ita gidanki to ki sani ni babu yawuna duk abin da ya je ya dawo ki kuka da kanki har ga Allah sakina ba ta jin za ta iya barin Nana ta ci gaba da fuskantar matsalolin gidansu da ta haƙura da tafiya da ita ganin babu amincewar mahaifiyarta murya a sanye ta ce ki yi haƙuri mu saurin katse ta dai da faɗin karki so mu bani haƙuri ba dai kin ji kin gani ba ga ki ga nana jiki a sanye ta fice daga ɗakin a bangaren dr morris koye da kasan ba bikinsa ake ba babu abin da ya canza na harkokinsa da mu'amalarsa bai fasa zuwa asibiti ba yau ma ya fito da shirinsa na zuwa asibitin kasancewar mutane da suka yi yawa a gidan sai ya kasa zuwa ya gaida momi ta wundan ɗakinta ta hango shi yana shirin shiga mota a kufule ta ɗauki wayarta ta kira shi bugu ɗaya ya ɗauka sannu isasshe wato har ka so ma girman da ba za ka zo ka gaishe ni ba baya son dogon zance da haka ce ki haƙ bai ƙarasa ba ta kashe wayar kansa ya dafe da faɗin ya Allah sannan ya rufe mota ya koma cikin gidan tsirakun mutane tara a falon kasancewar safiya ce suka bi shi da faɗin ango ango shi dai kawai sun koyar da kansa kamar mai jin kunya amma a zahirin gaskiya ba daɗin kalmar yake ji ba ɗakin momin ya nufa kai tsaye karan farko da ya nufa ɗakinta ba tare da ta masa iso ba da sallama ya murɗa hannun ƙofar ya shiga da kallo ta bishi a ranta tana jin daɗin ya zo gaishe ta ɗin har ƙasa ya duka ya gaishe ta ta amsa fuska ta bata nuna wata alama na ta ji daɗi shi kuma ya miƙe fita ba tare da wata doguwar magana ta haɗa su ba suna na sun tashi da aiki sosai na karin kumallon mutanen da suka kwana a gidan ba su kammala ba sai goma na safe tana shiga ɗaki sakina ta rufa mata baya jin mutum a bayanta ya sa ta jiyo ganin sakina ce ta yi murmushi ta ce anti na ina kwana lafiya lau ina fatan kin samu bacci jiya nana ta gyada mata kai yauwa da numfasa tana faɗin na duba na ga babu hanyar da zaki samu sassauci sai kin nisanta da mutanen gidanku don haka na yanke shawarar zaki koma gidana da zama na yi alkawarin insha Allah zan baki kariya da dukkanin kulawa da ta dace idan ta ce tana son zama a gidansa ta yi ƙarya a halin yanzu babu abin da take so irin ta nisanta da gidan nasu don kare mutuncinta da samun lafiyarta idan kuma ta ce bata ji daɗin karamcin sakina a gare ta ba ma ta yi ƙarya sai dai ba za ta iya zama inuwa ɗaya da dr morris ba a yanzu da soyayyarsa take sabuwa kuma take ƙoƙarin yakice ta ba ta son duk wani abu da zai dawo da ita kin yi shiru sakina ta katse mata tunani mm, amma kina ganin mijinki zai amince da haka ina tsoro ta faɗa ne tana fatan hakan ya zama hujja ta kubucewa daga zama gidan sakina kin fi kowa sanin halin da tamoris na tausayi da son taimako ina da tabbacin ba shi da matsala da hakan kuma a irin gidana sai ki watanni ma ba haɗu ba jan hakan ta samu nutsuwa a zuciyarta da ƙwarin gwiwa koma gidan sakina dan ta san muddin sakina ta bar gidan tare na jin daɗin aiki a gidan kila ma muhindu ta kore ta amma ya zan yi da mutanen gidanmu ga malam duk da na san ba damuwa da al'amura na ba ina gudun zargi ta ƙara sa a raunani kar ki damu da wannan yanzu zan shirya mu je gidan sun ci sa'a ba su tarar da yayi zubairu a kofar gida ba mutanen gidansu ko da kallon banza suka bi su Saki na dai ko ta kansu bata bu ba nana ce ma ta gaishe su sai dai babu wanda ya amsa mata Dakin malam suka nufa kai tsaye sun same shi yana zaune yana sauraron rediyo cike da ladabi na ta gaishe shi bai amsa ba sai ma kansa da ya kawar gefe amma da sakina ta gaishe shi ya amsa dama alfarma na zo nema wurinka to ina ji ya faɗa yana kashe rediyon nasa so nake na ta koma gidana da zama ta rika taya ni da ayyuka ba ni da matsala da hakan ki tafi da ita inda kike so sosai firicinsa ya ba saki na mamaki ta amsa da to na gode nana ko san ba ta yi mamaki ba sai dai ta ji babu daɗi a ranta yadda yake nuna ita da du ɗaya ne kamar ba mahaifinta ba haka suka fito jiki a sanyaye sakina ta taimaka mata ta haɗa kayanta bata bar komai ba sai katifa da sauran 'yan tarkacen da ba za a rasa ba ta so yi wa mutanen gidan sallama sai dai ganin ba fuska ya sa ta wuce ba tare da ta ce musu komai ba suka bi bayanta da harara ko gidan uban wa za ta je hadda kwasar kaya haka cewar yaya jimmai gogo asabe ta ce kya tambayi kaza hanya rafi ya wuce gantalin da ta saba cewar inna hajara to allah ya kyauta gaba ɗayansu suka amsa da amin fotowar na na gidansu sai ta ji kamar an cire mata wata ƙaya ko don gujewa sharrin yaya Zubairu. Kowane ɗaya na alfahari da gidan ubansa, saɓanin ita da duk wata matsalarta a gidan take. Gidan da ake ƙoƙarin ganin bayanta da ta gayyara rayuwarta. A ɗakin Atika Sakina ta ce ta zauna har zuwa ranar ɗaurin aure su tafi gaba ɗaya. An yi sauran shagulgulan biki, ciki har da Dina wadda ta zama abar faɗi a satin. Sai dai babu wanda Nana ta halarta. Sai in Atika ta dawo ta riƙa bata labari har sai ta gaji ta ce ta yi shiru. kwanan ta biyu a gidan bata fuskanci matsala da kowa ba kasancewar ta kama kanta ba ta zira abin da ba a sa ta ba idan ta shiga cikin gidan aiki ne kai ta tana kammala kuma take dawowa ɗaki atika har mamakin hali irin na nana take don karfe bakwai na safiyar ɗaurin aure mutane suka hallara a gidan su sakina mawaƙa da maroƙa na ta faman wake waƙe da bushe-bushe an baza 'yan sanda da security waje da harabar gidan nana kotun da suka yi sallah asuba ba su samu hutu ba aikin abinci suka so mai na yinin bikin ranar mumi hadiza ma ta sha ado cikin wata tsadaddiyar shadda zinarin da take sanye da shi ya ƙara haskaka ta jama'ar gidan na ta koɗa ta tana jin tafi kowa yan uwanta koye da kasan bata haɗa jini da su ba ko ta kansu ba ta bi ba ta nuna wata alama na cewar danginta ne jininta ne su ma dai sun zo ne don zumunci amma da tun farkon ranar bikin ba su ƙara tako ƙafa su gidan ba alhaji ibrahim shanona sai a daren jiya ya dawo bai san komai na tsare-tsare da shirye-shiryen auren ba mami hadiza ce ta yi komai wanda a ganinsa komai ta yi daidai ne idan ta buƙaci kuɗi ne kaɗai take kiransa ya turo mata ba tare da ya tambayi na meye ba ko me za a yi da shi ni ko sai ga kamar kuna kama da waccan cewar matar wani sanato waccan ni ko sai ga kamar kuna kama da wannan cewar matar wani sanato wacce kawar mu Hadiza ce tana kai kallanta ga Halima kanwata wacce uwa ɗaya uba ɗaya suke da Hadiza